bani da budurwa a kannywood gaskiya mm, gaskiya wani abin da ya sa mana jin waka kamar zan shiga waka ko ko ina tunanin wata waka ina Allah Allah fito ne saboda tutali ban fiye dadewa a cikin banɗaki ba gudun wanka <laughs> kare da nigilla yau guda ɗaya ce dai ba wani ƙarya ba da ma ba ba ma ƙarya ba ce kawai dai kanina ne kira ni a waya ina na ce masa ina guri kaza kuma alhalin ba a guri kaza na kyau <laughs> ai shi social media ba wai koya maka ake ba kulli ta Allah inda kana social media zaka koyi darasi ko in ce zaka ga darasi da yawa zaka ga wani abu ya faru sai kai maza kai maka kiyaye kafin saboda kada ya zo ya faru a kanka gaskiya ni dai ina bin rayuwa ta a sauki ni da abin da na tashi da shi kawai da shi nake amfani in ina da shi zan yi amfani da shi in bani da shi zan haƙura da shi kowa ya san haka kwaba da slippers gaskiya duka ina amfani da su <laughs> suna da yawa da an yi min gm akwai wani gm da aka taɓa min gaskiya dm din ya girgiza ni kuma yau babu har ban san wanda ya min dm din na neme shi na neme har inda yake amma bai san na gan shi ba da na kare mai kallo kawai na tafi inda na shiga sabgata to <laughs> gaskiya ne in aka ce a rana wato ka zama kamar kai ne wanda kowa ke so kowa ke san gani so maganar wai so ba za a rasa ba amma sai da yan kai yadda ka ɗauki abin waɗansu kuma ba wai za su zo maka da zummar soyayya ba ne za su zo kawai da zummar a yi mutunci ko a gaisa iyaka wannan time jihar da na fi so a nigeria sokoto katsina kaduna eh, tambayar da na gaji da amsa ta ba mu tarihin rayuwarka sunan shi john travolta wanda ya wani fim suna fim din face off gwaran nemi rufin asirin allah shekara ta talatin da uku a duniya da 'yan watanni manya abokanai a kano suna da yawa kamar akwai irin su alhaji sheshe akwai irin su naziru dan hajiya irin su karza ko shamsu dan iya da dai shauran abokanai na irin su ibrahim sharukan irin su ado gwanja da dai su irin su sadiq sani sadiq da salal ahmad su zarar dina sani mace ɗaya tak eh amma watakila zan yi kara da ɗaya ta zama biyu <laughs> duka saboda musamman aka samu yaji mai daɗi ya samu ɗan magi ya lallar kosan gaba ki ba ƙwallon kwando ta fi burge ni amma ta gaban ta fi kawo kuɗi mafi alkhairi amma na fi son baka wadda zan aura tana cikin zuciyata ina yin hausa ina yin filatanci wani lokaci na dan hada da turanci sai barbarci kadan kadan kin bani wahala gaskiya abubuwan da na yi waɗanda ya dana na sanin yansu suna da yawa kyau ina roƙon Allah da ubangiji kauda musu gaba ki ɗaya faɗa irin faɗa na sosai in mun yi lokacin da muke yayan ta yaranta duk da yanzu ma ba girma muka ba amma dai an dan mallaki hankali koya ne yanzu mun yi faɗa ai sai wanda ba shi da gudun zuwa